Karfe takwas, agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuka samu kan mita sha tara da da ashirin biyu gajeren zango. Nasiru Sani Mai sauraro, Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirin na safiya kashi na biyu ga kanin labaran duniyar. a cikin labarin za ku ji yadda 'yan bindiga suka sace suka sace wato suka sake sace mutane 160 a masarautar gobir kwanaki bayan kisan basarakin yankin sannan majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta kan yadda ake samun tarin sojoji da wasu masu rike da makamai a birnin tripoli na wato libya a da zummar tunkarar matsala faransa ta alakanta harin wurin bautar yahudawa a kudancin ƙasar da ta'addanci to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin bayan kisan gillar da aka yi wa sarkin gobir alhaji isa muhammad bawa yan bindiga sun sake sace wasu mutane sama da 160 a yankin gobir a daidai lokacin da ake juyayin mutuwar basaraken farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ya bayyana wannan a tattaunawarsa da ya yi da rediyo faransa sashen hausa ta facebook yayin da yake danganta matsalar 'yan bindigar da sakaci daga bangarori da dama shehu malamin ya ce wannan sakaci ne ya sa har yanzu har wasu 'yan bindiga suka yi ikirari da kuma barazanar kama shugaban kasar tsohon shugaban kasar muhammadu buhari a lokacin da yake kan kargar mulki farfesa ba ya ce wannan ba shine karo na farko da ake kai hari ga manyan sarakuna ba sai dai wannan shine karo na farko da aka yi wa babban basarake kisan gilla 'yan tawayen mali sun sanar da cewa har yanzu ba su samu wasu bayanai daga rasha ba game da makomar sojin hayar wagner da ke tsare a hannunsu tun bayan kame su cikin watan jiya yayin wata fafatawarsu a kan iyakar kasar da algeria kakakin kungiyar 'yan tawayen ta csp mai rajin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar ta mali muhammad el maulud ramadan ya shaidawa kamfanin dalancin labaran reuters cewa fursunonin na cikin koshin lafiya koma wato kuma kofa bude take don fara tattaunawa kan makomarsu. a watan jiya ne dai 'yan tawayen na tuareg suka sanar da kisan sojojin hayar wagner 84 da wasu sojojin mali 47 a wasu a wani gumurzu da suka shafe kwanaki suna yi a kan iyakar kasarsu kasar tsakaninsu haka zalika sun sanar da kame wasu da dama da yanzu haka ke tsare a matsayin fursunonin yaƙi. har ila yau muna malin dai inda malin ta sanya dokar ta ɓaci game da ambaliyar da ƙasar ke fama da ita bayan kisan mutane 30 tare da raba wasu 47 da mahallansu tun bayan faduwar damunar bana a baya-bayan nan kasashen yammacin afirka na ganin matsananciyar ambaliya a kusan kowace damuna musamman daga wato watannin yuni zuwa satumba wadda ke haddasa asarar ɗumbin rayuka da dukiyoyin jama'a zuwa yanzu dai majalisar ɗinkin duniya ta ce ambaliyar ruwa ta shafe mutane da shida a ƙasashe na yammacin afirka ciki har da najeriya mai mafi yawan jama'a a tsakaninsu algeria ta mayar da ƙananan yara 'yan cirani zuwa nijar a yayin da ƙasashe a faɗin turai da arewacin afirka ke ƙoƙarin daƙile harkokin bakin haure bisa ƙa'ida ba Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi gargaɗin cewa babu isassun hanyoyin da za a bi wajen kare waɗannan yara daga hatsarin da suke fuskanta da suka hada da safara da rashin kwanciyar hankali da kuma cin zarafi. tun a watan nuwamba bara ne dai sama da 'yan afirka ta yamma dubu takwas da suka hada da kananan yara dubu biyu aka mayar da su nijar daga algeria yayin da wasu 900 suka yi wato rajistar neman aiki wato masu neman mafaka daga kasashen gabashin afirka su ma aka mayar da su nijar din domin yin aiki a libya labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ta bayyana damuwarta dangane da bayanai da ke nuni da yadda dakarun ƙasar ke tururuwa a birnin tripoli da kuma barazanar yin amfani da ƙarfi wajen tunkarar rikicin da ya barke a babban birnin ƙasar mataimakiyar shugabar tawagar stephanie kuri ta shaidawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa al'amuran siyasa da na sojoji a libya sun yi matukar tabarbarewa a cikin watanni biyun da suka gabata ciki har da taruwar bangarori da ke ja in ja da juna da makamai shekara biyu a jere al'ummar sudan sun sake fuskantar matsananciyar annobar amai da gudawa wadda ta kashe mutane 28 a watan jiya a wani yanayi da ake ganin zubar da wato zubar da ruwan sama da wato ba kakkautawa a daidai lokacin da kasar ke fama da yawaitar waɗanda ke tserewa wato ke tserewa rikici sakamakon yakin watanni goma sha shida cikin fada. ma'aikatar tsaron amurka ta mika agajin karin wato za ta mika za ta mika agajin karin agajin karin motoci masu sulke 24 ga 'yan sandan kenya da aka girke a haiti don yaƙi da 'yan daban da suka hada wato suka addabi ƙasar a yankin